Daga watan Janairu na shekarar 2022 zuwa wannan watan da muke ciki, rahotannin aikata fyaɗe guda 198 da rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta amsa an kuma kama mutane 207 waɗanda suka waɗanda suke da hannu a wannan laifuffuka an kuma gurfanar da wasu a kotu. Kuskure ne laifi ne wani ya zauna a kan eh, kes na fyaɗe ya ce zai sasanta har ma a ce har wani abu na goro a ce ya zagaya ko a kotu ko a hannun 'yan sanda ko a hannun su masu gari kuskure ne laifi ne kuma rundunar 'yan sanda ta jihar katsina daga watan januware zuwa yanzu da muke ciki mun samu rahoton kes guda 198 waɗanda aka kama mutum 207 da waɗannan laifuka kuma suna nan muna gudanar da bincike wasu mun ɗaibe su mun kai su kotu. Fyaɗe laifi ne da yake da hukuncin ɗaurin rai da rai da kuma tara ta dubu ɗari wanda kundin tsarin mulki ya tanada. Mafi yawancin fyaɗe ana yi ma ƙananan yara waɗanda shekarunsu bai wuce shekara hudu ba zuwa sha bakwai wani lokaci ma har ƙasa da haka. Laifuffukan aikata fyaɗe yana faruwa a kusan kowace rana inda ake samun yara 'yan makaranta ko masu talla ko kuma matan da aka yi garkuwa da su kafin a amso su mafi yawancinsu ana yi masu fyaɗe. Wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan adam da kuma ƙungiyoyin hana cin zarafin mata sun bayyana cewa matsalolin da ke faruwa idan aka aikata fyaɗe mutanen gari suka nemi su rufe magana saboda wai kada yarinyar ta rasa mijin aure ko kuma a ɓata sunan gidansu hakan na sawa masu aikata fyaɗe su ci karansu ba babbaka. a babban abin da ke kalubalen harkar fyaɗe abubuwa guda biyu ne ko guda uku na farko kalubalen farko yadda mutane suka ɗauka cewa idan aka yi madiyar mutum fyaɗe magana ta fito fili kamar an ɓata mata suna ko kuma sunanta ya bata a cikin al'umma ah, madamar muka ci gaba da irin wannan tunanin ah, zai kasance eh, dole ah, masu yin fyaɗe su samu galaba saboda madamar kana son ka ɓoye cewa an ci zarafin ɗiyarka wai don kada bata bar suna to wannan ragon tunani ne kuma ba za mu yi kasa a guya ba sau da yawa ɗannan kisa sai mukan yi bibiya mu bi tun daga wurin 'yan sanda har ma'aikatar shari'a din har kotuna domin mu tabbatar da cewar an yi adalci. Ta fuskar binciken laifin ana ɗaukar tsawon lokaci kafin a yi hukunci ga wanda ya aikata laifin hakan na sawa wani lokaci maganar ta shiriri ce. Kan roƙon da za mu ci gaba da gwamnati da kuma jami'an tsaro ba dai misali 'yan sanda. amma sai dai mu ƙara ba 'yan sanda haƙuri amma don Allah su dinga abu tsakani ga Allah su dinga adalci. saboda duk wasu abubuwa daga can yake su ne ke binciken su ke rike da kundin shari'a na binciken su za su kai ma ma'aikatar shari'a so kaga tun daga nan wurin ma da wani duk abu da ake duk daga ne ke tunda mu da muke zaune daga nan ba muna samun labarai ba ni iya cewa gaskiya ne ko karya ne amma magana gaskiya yawancin mutane sukan zo na su ce ana tambayar su kuɗi su ba malaman addini sun yi kira da jan kunne da a ji tsoron Allah a guji aikata kaba'ira wanda suka hada da aikata fyaɗe. Ƙarshen rahoton kenan hussaini baƙo daga Katsina.